ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم mun datar da wasu daga cikin iyayensu da wasu daga cikin ‘ya'yansu da wasu daga cikin ‘yan uwansu da waɗanda muka ga dama mu datar da su mun zaɓe su mun datar da su ga bin hanya madaidaiciya wadda ita ce hanyar kaɗaita Allah wato tauhidi da biyayya gare shi.